Assalamu alaikum <clears throat> sannu mu da sake saduwa a wannan shirin namu ina kwanan mu tashi lafiya suna na dina na Khadija da Allah ka ku manta ku yi wannan liking kuma ku subscribe za mu dinga kawo muku kayan nishadi kayan nishadantar da <laughs> to yau zan magana akan beauty gyara jikinki a matsayin ke mace amma kamun nan zai magana akan maza mazan da idan bayan sun aure ka ba za su so su baka kudin make kayan make-up ba ba za su so su yi supporting naka a wai duk wani abin da zai sa ka gyara jikinka ba amma sai ka ji suna ta magana tun kama aure ka ma kana nan da kyanka kana gyara jikinka you look beautiful sai ka ga fuskanka very smooth abin ya mishi kyau kana kamshi kana sa kaya masu kyau gashinka kowane sati ka je ka wanke ka yi kitso ka yi komai ya gani ya burge shi kullum ya zo ta ce ah baby you smell nice turarenki mai kyau menene fuskanki ki yayi smooth duka wannan abun fa bayan an yi aure sai ka ga an yanke shi me yasa wato nufinka dan ka aure ta shikenan ta daina rayuwa kenan ko kuma dan ka aure ta she doesn't have the right ta yi kyau idan ka aure ta ka je ka aje ta a gidanka ka ba ta mai kudin mai you don't support her ta yi make up Ba ka so ta yi komai kana so ta zo na kawai ga ta yi baki ka ga wani kuraje a fuskanta sai kuma kai ka je waje ka ga 'yan mata wanda suka kulle da kansu sai ka ce kana so ta yaya za ka yi complain cewa matanka ba ta kamshi mai daɗi tun da kai baka ba ta kuɗin tulare ba ta ya za a yi ka ce ba za ka iya shiga da matanka cikin mutane ba saboda ba ta yi kyau ba amma da ai kana shiga da ita cikin mutane abin nan dai da baka so ka yi abin nan dai da kake ganin kamar wahala ne a wurinka to shine ne kwata-kwata abin nan kila a wata ne every month tularan nan idan aka sa saboda kai ne ai ko ba ka son tulare tunda ba za ka ba matanka ta saba sai ki ga moton shi akwai tulare kala-kala amma shi bai dan matan shi ta saba ya mai da ita jaka ya mai da ita useless saboda me saboda shi burin shi ya cika ya aurota, ya zo ya aje ta a gida ya fita ya je neman freshes sabobi 'yan mata masu kula da kansu su din ma fa kaki ce wai idan a'a su din ma idan ya aure su haka zai zo aje su so albishirin ku mata wanda mazajen ku ba sa so ku kula da kanku albishirin ku zan kare cewa yau mun research mun duba cewa 90% of maza ba sa ba matansu kuɗin kula da jikinsu yadda ya kamata wannan shi yake sa su fita waje amma muna da very simple thing da za ki ɗan dinga yi sai ki ga kin ɗan kyau ba wai kawai dai kamar yanzu lokacin hamatime ɗin nan cream ma baya aiki but we have some natural uh, some natural things da idan ka haɗa sai ka ga ya maka amfani ko ba haka ba so yau za mu nuna miki abin nan ba zai ci miki kuɗi sosai ba ba zai ci miki kuɗi sosai ba sai dai me ki daure ki yi shi it's not hard yanzu zan nuna muku menene abin yawancin kuma kuna da shi a gidajenku amma idan kina da shi idan na nuna miki kinga kina da shi ki maza ki tura yaro ya je kitchen ya je bedroom ya ɗauko miki ki zo mu yi tare kina kallo na ina yi ke ma kina yi at the end za ki ga results din mijinki ma sai ya ah baby ya aka yi kwana biyu you're looking good you're looking good don't tell him the secrets sirri ne wannan tsakanin mu mata da shige mun lura cewa maza ba sa son kula da matansu kuma mata suna son kula da jikinsu ba wacce take so a ganta wata iri sai an je wurin biki sai kiga wata tana kyalli ke kuma ba kya kyalli sai kiga wasu suna sa liƙabi ba dan san yi niyya ba saboda me suna tsoro kar a ga yanayin yadda fuskar su yake so yanzu mun zo muku da shi